layi na wani shaddal bala'a na bin shi bisa bi haƙƙi bin du'ayi fa innal mubtala wa in shaddal bala'u bala'uhu bisa bi haƙƙi du'ayi ba shi yake cancantan du'ayi ba bai fi dan doa ba min muafa ga wanda aka masuk lagi. lafiya ba mai bala'i wanda ke cikin bala'i masih shi fi cancanta da roƙon Allah ba wanda ba ya da bala'i wanda ciu ya kai masa yanzu ina gida bai halarci majalisar nan ba bai fi mu cancanta mu roƙi Allah ba mun fi cancanta shi da ana sabawa da ma ya saba tun da ya shiga bala'i mu ko ƙarshen ta zai iya zuwa bala'i na ya mai mu yau irin wanda yake ciki yau kasan kuwa ya kamata mu fi shi tsoron bala'i mu da bala'i bai shafe mu ba wanda ka gani ka a kwance din nan yaro ne ko babba kamar ka yi da fiye da shi nan an wurgo masa bala'i to kazalika da kai da shi wa fi dacewa da duwaye kai kana fata kana tsoron kai ne zai same ka kana da ba shi ko ya mari ga ya same shi fata ita bala'in ya wuce ya wuce kaga kai ka fi cancantan du'a'i daga gare shi daga du'a'in ka ya riga bala'in ya same shi ya ga irin girman bala'i kamar misali a ce maka karaya ne wanda ya kare ya riga ya kare ya ga kare ko yana roƙon Allah Allah ya haɗa masa kashin ba kai da baka kare ba ba ai ka fi shi cancanta roƙon Allah kada ka kare hmm? duk abin da yake bukata na taimako ka taimaka masa kana sai sana ji Allah to ni ka jarance ni na dan uwana na taimake shi Allah ka jarance ni da wannan karaya Allah ka bani lafiya daga wannan karaya a kai tabbata wanda yake cikin bala'i bai fi cancantan roƙon Allah ba ta wanda bai shiga bala'i ba shi gana ai san ga kamar ta fannin kirgiman duniya ne ta kwashe shi ƙarshen ta Allah ya rawa nage da nan ko kuma ko kuma wani irin baccin ne kawo ke waya sannan yana da kyau masu bacci hmm? ba kun karya shi ya dan ina zuwa mana da goro yanzu babu wannan goro hmm? eh, yau ikirin ku ta ba kuwa ke azumin ba sai dai ba na farilla ne walau kana albala'u ya ciro ila khairi ina abun ake bala'i na jan mutane zuwa ga alheri ma kunna min rijalil bala'i ba za ba ma kun samu karanci da cikin mazaje masu shiga bala'i a lafiya muka fi so daga bala'i ko ko da ina jan mutane zuwa ga aiki da suna ga alheri innahu rubba da bala da dama fa akan samu bala'i ba wai magana ne eh misali inda bala'i ma yana jan walau kanar bala'u ya ciro ila khairi da kaddarawa kuma kunna mu ba ma fata mu kasance min rijalil bala'i kuma na so su da kanan fata mu mu samu lafiya mu muna neman lafiya ba wai ba za ta mu ba mu jin tsoro a mutu a na ke da mutuwa in ta kama ne abu da mace to shi kenan tun da zan lam yakun illa al-asinatu markabu kuma hilatul mutarru illa rakubiha eh kaga babu ya zama dole ne amma in ba dole ba yare da ke takkuro ki fada takkuro ki fada ki Allah ya kawo fada wa inda mutane mu yi maganin su takkuro ya kuro ki Allah zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo nutsuwa amma fa idan faɗa ya samu to sai ya haƙuri kada faɗa ya samu abubu a kashe jiki kawai to saboda kana inda misalin bala'i ma yana jan mutane an daga sun kunna ba za mu kasance ba na rijal bala'i ba ma fata mu kasance to ko mai isa ba ma san shiga bala'i a dalilai. Ibu rubba bala'i sau da dama fa bala'i kada ajahada fi duniya wa akhara ya wahalar da duniya ya kunyatar a lahira kaga mai aka yi kaga ba a ba fa duk bala'i ne ke kawo ba sau da dama akan wahala a duniya kuma a je a tozar da lahira abu da muke nema lahiya lafiyan duniya lahiriyar lahira shi muke fata amma idan ba na iya zo za mu haƙura fil akhirati in duk da yadda za a yi ka a yi fada a yi ba tare da an saba wa Allah ba amma abin ya kama dole sai an yi fada to ba yadda za a yi kawai sai bakon Allah na tare da mu kuma nan in ma wasu sun mutu to wasu za su yi nasara ba matsala ne ba wasu sun mutu wasu su yi nasara nasara kawai muke nema in ta samu fallin da mu kama yu'minu man talal maqamu ainin alama afiyatillahi an yakuna qad baqiya fi baqiyati umrihi min albala'i ma yajhaduhu fi dunya wa yafdhibuhu fi al-akhirati fama yu'minu man tala ainihin wanda iddade a cikin sabon Allah eh hmm? eh man me shi ne fa ma yu'minu man atala ko man tala da shi E eh to kaka da wannan ai da yawa ba yi da tabbas wanda yi daɗe matsayinsa ya daɗe a kan sabon Allah sai ya zo ya tuba ai bai da tabbas ɗin komawa yana da shi ɗauki ƙaramin laifi da ake gani misali ne mutum da yake shan taba yau sai dai na sha so masifa ce ba karama ba tana da shi karai da mutum ya yi azumi ya gama ya bibu da shi ta ba da ita kawai ita ta damuwa yunwa ba ta dame shi ba ya ba ta dame shi ba amma wannan taban da bai sha bai shi ne dame shi ta yi masifa ta kai ba Ko wanda ke so ba daga irin wannan ko wani laifin ne kamata ka bai da tabbas ɗin koma bari komawa ma ce koma to ka kuma wanda ya tuba ina da bukatan du'a'i wanda ke cikin sabon Allah wanda ya bar sabon Allah ya fi shi bukatan Allah ya tsare shi daga wanda ke cikin sabon Allah shi na yawancin musamman da bai amma yuminu man atala al-matamu ala ma'asiyati lahi. bai da tabbas an yakuna qad bakiya ku. fi bayyati umrihi Zama ina da rara abin da rage masa marayuwa sa min al balai ma yajhiduhu fi dunya abun da zai wahalar da shi a duniya wa yusbihu fi al akhirati kuma ya kolo ba a da zalika daga nan yake alhamdulillahi alladhi eh, ah, alhamdulillahi alladhi inna udhu ni'amahu la ya eh, ko an'amahu la nahsiha wa inna wa inna da wa amalan la la minni la najriha wa in la eh la nubliha an yaraku to na sashi ga wannan aboka na manta ko saboda wani na sashi aboka ina je kowa wani wa yake bin littafi ga can daidai yake ko haka ne wancan baka na jibal jibal da ni na rasa mai dalilin ita ya anin ya kulu ba da zalika alhamdulillah الذي إن a نعمه idan muka ce za mu kai ga ni'imominsa to gaskiya za mu kai abu ce duwa wa inna da aba lahu amalan idan muka faba da abu da abi hali auna ya gama da aba wa inna da aba lahu amalan in muka doge da aiki da shi la nujriha ko da mun doge aiki kullum kullum na nuje ziha ba mu iya biyan wannan ba wa inna ammar fiha ainihin dan muka dogorai cike la buliha ba mu iya rushe ta ainihin mu tsofar da ainihin wancan ibadar da neman ba mu iya ko da mun yi dogorai kai mutum zai rasa abu da tana na shi kenan wannan in abin naka wa marra rasulillah ina jin wani abu ne da zai tsakanin da tsakanin da littafi hmm? ban ji ba du'ayi ne eh. du'ayi ne wa marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajuli annabi ya wuce wani mutum ya wuce ka wajen wani mutum ya sallallahu sabara shi abin da ke roƙon Allah ya ba shi haƙuri a kan wannan kyau da yake cikinsa kaga maimakon cewa Allah yana neman afuwansa Allah ya bashi lafiya ya bashi kaza kaman ya fi dare ba zai warke ba to yana son ya haƙura daga wannan jarrabawa da Allah ya dora masa yana roƙo eh, ina birajulin ko ya Allah sabara makala daga da sa'an salbala kai karon ki bala'i kenan bala'i shi gaba da zama ba ka haƙuri fas'alil afiya ta na lafiya daga abin da kake nemi Allah ya warkar da kai kada ka ce ba za ka nemi Allah ya warkar da kai ba kai dai Allah ya baka abu fi sahihi muslim annahu ada rajulan annabin kenan ya dubo wani mutum kada hafat kada hafat ya rame ai hazula fasara misalul farasi ya zama tamkar wani ɗan tsako wasa saboda rauni kaga jinjiri ya kai ke da rauni akwai wani da ake kira yanzu ya tsofa ya tsofa tsofan da wayan sama ya kare ka zan wayan ya kare in ka yaka da yaro a ga zai ku sai ka tausa masa ai maza maza ka sa da kan in ka dawo da shi nan eh yaro za ka in ka dawo da shi yana sai ka yi haka ran ya karye in ka zaunar da shi zai haka kamar kuma da rabu bai san waye wannan ba bai san waye wannan ba idan za a bashi abinci sai an sa kuma hana sannan a tallabe kan sannan a dinga zuba masa abinci in na sha ne a sa masa na sha in na menene ana zuba masa kamar yadda ake ɗiba abinci ana sa yaro a cokali a kwaba kwayan kwayan kwayan a ciwo a sa a baki in ji ɗan sanyi sanyi ci gaba da sha ci gaba da sha yi shi shi rufe kunsa na zuba sai ya fito sai ce to ya kushi har da umaru kaga wannan in kaga irin wannan abun da zaka zama Allah kenan ba sai ka tuno suratul hajji ba go ko ayoyin da aka magana wannan kaza wannan kaza wannan za ya shi kaza wannan hatta ya koma arzalul umuri to shi ma wannan ya zama kamar ɗan jingiri faƙala hal kunta tada'u bi shay'in kada roƙon wani abu aw tas'aluhu iyyahu kana roƙon Allah أنا نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي أبن كفن ذاك أنا بعد شيء في الآخرة أجله لي في الدنيا فقال رسول الله سبحان الله لا تطيقه ولا يجوى أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدع الله له شفاه عليه كما سأل الله يا وركب شيء سيأتي وفكر مجيبه